sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau talata talatin da ɗaya ga watan Maris shekarar ashirin. Hadiza kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a doka da ta ba shi ikon ɗaukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya akan yaƙi da yaduwar cutar COVID-19. Za kuma ku ji wani rahoto na musamman daga jamhuriyar Nijar akan yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar coronavirus inda ya ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Koriya ta kudu a yaƙi da cutar coronavirus, ƙungiyar lafiya ta duniya WHO a yau talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus za a daɗe ana fama da wannan annobar kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba muna buƙatar kowace ƙasa ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace da ita babban daraktan yankin yamma dr takeshi kasa ya faɗa a wata ganawa da manema labarai china ta bayyana mutuwar mutum guda da kuma sabbin kamuwa da cutar 48 a yau talata babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar a cikin gida yayin da koriya ta kudu kuwa ta bayyana sabbin kamuwa 125 kasai ya ce ba su da wata hujja kan cewar karuwar yanayin zafin bazara mai zuwa zai rage yaduwar cutar kamar yadda mutane da dama suke harsashe kana babu tabbacin koyaushe annobar za ta kawo wani masanin cututtuka matthew griffith da ke shawartar hukumar ta who game da matakan da take dauka akan cutar a yankin ya bayyana damuwar cewa ana sa ran duk wuraren da annobar za ta yi illa kasashe ne da suka fi raunin tattalin arziki a makon da ya gabata yankunan laos da myanmar suka bayyana samun ullar karin farko ko da yake masana harkar lafiya sun yi amannar cewa rashin gwaji ne ya sa ba a gano wasu da ke da cutar ba. ƙungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau talata ta yi gargadin cewa kamfanonin jirage a fadin zuniya ba za su farfado daga komada mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen rubu'in wannan shekarar. Kana kuma farfadowar kan iya kasancewa na ɗan lokaci idan annobar corona ta sake juyowa har aka sami karuwar annobar ta hunturu. kamfanonin jirage da dama har ma da masu karfin kudade suna gwagwarmaya ne na tsawon lokaci a yayin da masana'antar ta yi asarar tsabar kudi dalar amurka biliyan 61 a wannan rubu'in shekarar a sanadiyar fadawar harkokinta na sufuri da kudaden shiga har kashi 70 bisa 100 a cewar kungiyar sufurin jiragen sama ta kasa da ƙasa. ana sa ran cewa kamfanonin jirage za su tafka asarar dalar amurka biliyan 31 a wannan rubu'in a yayin da akasarin jirage suke tsaye cik sakamakon matsalar yanayi da dokar hana zirga-zirga da kasashe suka kafa rikicin da ake yi a tsakanin 'yan awarin kamaru da dakarun sojin kasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan biyu inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu ɗaruruwan dubbai da muhallansu. da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a duwala inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu joseph mofo ya arce daga ƙauyensu da ke kusa da babban birnin ƙasar duwala a arewa maso gabashin kamaru a lokacin da rikicin ya ɓarke a shekarar 2017 mofo shugaba ne a al'ummar tasu inda tuni ya baiwa mutanen da rikicin ya tarwatsa matsuguni joseph mofo ya ce matsala ɗaya da suke fuskanta mai tada hankali ita ce rashin makewayi ya ce a halin yanzu makewayi ɗaya suke amfani da shi saboda haka sai sun yi layi kowace safiya kafin su samu damar kewayawa abinda ya ambata da babban tashin hankali daga ƙarshe afirka ta kudu ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya wato ya zarce dubu ɗaya adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar a daren jiya litinin shugaba cyril ramaphosa ya ba da sanarwar cewar a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya akalla dubu goma za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. wato tuni dai kasar afirka ta kudu ta ɗauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar 'yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 ne suka kamu da kwayar cutar a kasar afirka ta kudu kuma mutane uku sun mutu ya zuwa yanzu dai an samu mutane sama da dubu biyar da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar afirka kuma mutane ɗari da da saba'in uku ne suka mutu to a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga na sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a dokar da ta ba shi ikon daukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya a kan yaƙi da yaduwar cutar COVID-19. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu a kudurori na doka wanda ya ba da ikon dauka matakan da ya shimfiɗa a lokacin da yawa 'yan ƙasa jawabi akan matakan da gwamnatin ke dauka na hana bazuwar wannan ciwo na corona da ya zama annoba a duniya baki daya sa hannu a wannan dokar da ya zama wajibi ganin irin cece kucin da ya biyo bayan dauka matakan da shugaba buhari ya bayyana dauka inda wasu masu ina da dimokuraɗiyya ko kare haƙƙin bil'adama suke ganin cewa an takura wa al'ummar ƙasa minista mai kula da shari'a a najeriya kuma babban lauyan gwamnati abubakar malami ya yi min karin haske dangane da ƙudurin wannan dokar da kuma muhimmancin sa mata hannu da shugaba muhammadu buhari ya yi inda yake cewa bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi mafi sauki mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwar ta shine takaita cuɗanya tsakankanin al'umma kuma wannan jawabi da shugaban kasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu da ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wanda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na ƙasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wato quarantine da kuma ainihin wasu um, sashe na tsarin mulkin najeriya da kuma dokoki irin na ƙasa da ƙasa da najeriya ta samu hannu suka amince idan bukata ta kama musamman akan damuwa wanda ke da nasaba da annoba saboda ka doka ce take ta samu asali akan dokoki na Najeriya tsarin mulkin Najeriya dokokin da ke wanzuwa a Najeriya dokoki na kasa da kasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran kasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso. Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban kasa iko da karfin yin wasu abubuwan da za su iya takura wa al'ummar ƙasa su hana su hanyoyin cin abincinsu su hana su rayuwa kamar da suka saba da sunan cewar za a takaita mu'amalar su domin yaƙi da wani ciwo ba ganin wannan kila abun damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar kasa ko da ko doka ta ba da iko a yaka? dai ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗauka matakan da shugaban ƙasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba saboda haka a bisa tsari na doka idan babu babu li babu la babu wani dalili mai ƙarfi irin na doka wanda yake da nasaba da annoba to doka kamar yadda kace ba ta ba shugaban ƙasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba amma idan ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso shine nake oh, mai jayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki akan tanade-tanade na dokoki na gida akan tanade-tanade na dokoki waɗanda najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu abu mafi aladan ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba tsarin mulkin ƙasar najeriya dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a najeriya da dokoki wanda najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu sun ba shugaban ƙasa dama ya kanke hada-hada al'umma yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka ɗan ƙasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da haƙƙi na gwamnati ta bashi kariya na ganin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba bai samu kanshi cikin kanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba. Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan abokan malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar coronavirus da ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai inda aka gano bullar wannan annoba da tuni ta hallaka mutane uku. Wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana wannan rahoto na musamman. A ranar 19 ga watan Maris ne aka gano mutum na farko mai ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus a Nijar. yayin da bayanan ranar asabar 28 ga wata ke nunin yawan waɗanda abin ya ritsa da su ya lullunka kamar yadda ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai waye kuma Cette pandémie eh, se propage. Le premier cas, on l'a enregistré le 19. Hein. Aujourd'hui, on est à 18 cas, Uh, dont ya ce ku dubi yadda wannan annoba ke ƙara yaduwa daga mutum guda da muka gano a ranar 19 ga watan maris yau an waye gari mutane goma sha takwas ne suka kamu ciki har mutum uku sun rasu a sakamakon wannan cuta. Euh, a yayin da cutar ta COVID-19 ke ƙara yaduwa bincike ya gano karin wasu mutane hudu a ranar lahadi 29 ga watan maris abinda ke nufin mutane 22 ne aka tabbatar sun harbu a tsawon kwanaki goma a birnin yamai in ji ministan kiwon lafiya lamarin da wasu 'yan kasar ke alakantawa da jinkirin da aka fuskanta wajen sassar da matakan rigakafin da shugaban kasa isu muhammadu ya ayyana a jajibirin barkewar wannan annoba alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voa de sanwa tun lokacin da shi gwamnati ya yi zaman taro na farko na sha bakwai ga wata da aka ce sai ashirin ga wata kenan aka kara kwana uku za a fara ɗaukar matakin ne mun ka ce an ɗauki nawa gwamnati ta yi sakaci lokacin da an ka gama zaman taro lokacin ne kamata a ce duk matakin nan da an ka ɗauka sun fara aiki lokacin kaga wani ba zai shigo ba da wata ƙasa lokacin mutum ba zai hita ba da yamma shi ta wani wuri lokacin mutanen da a cikin gari suna azana cikin gari amma ka gani wannan sakaci da an ka samu na kwana uku da rashin girmama abun da magabata suka ce talakawa suka ƙi yarda su bar sallar jam'i alhali in akwai ciwo wannan abun bai dace a yi shi ba wannan abun shi ya karfafa yaɗaɗuwa abun dole ciwon ya ta yaɗuwa abinda muke fata dai mutane su ɗauki da mahimmanci ga abu da an ka ɗauka na kariyar lahiyar jama'a tun da ka kare lahiyar ka ka taimaka a kare lahiyar wani wata ibada ta shi ma. Yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun dukufa ga binciken jama'a domin tantance mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus kuma bayanai na nunin tuni aka fara zuba ido a kan wasu mutane kusan 600 ko da yake kawo yanzu an sallami wasu kimanin 67 daga cikinsu yayin da aka killace mutane 146 a otal gawai da ke mai masu rajin kare hakkin dan adam irin su abdu alhaji idi na cewa dole ne da pistaji din da ake faɗi ya kamata a yi bisa wannan guri ruwan wa'annan mutanen da suka shigo niger inda suka shigo nijar da suwa gurin suwa suka ta da wa suke mu'amala wani guri ne suke to wa'annan guri ruwan da mutanen nan suka tahi ya kamata a tahi a yi depistage a yi binciken cutar tunda abin karuwa ke ya kamata dukkan wa'annan mutanen a je a bi da suka bi in aka yi bincike na cuta a lokacin nan ne ana da harin a da wallafa abu dole ne sai an yi wannan abu in ba a yi shi ba kullum za a samu tun da lokaci zuwa lokaci abin yana yi duwannan mutanen da suka shigo kafin a iyaka abu inda suka bi a yi bincike na cutar duka inda suka bi su masu ikon kansu su bi doka in sun bi doka dole kingi su bi doka sai a ga hasken abu shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da ke kan gaban yaƙi da cutar COVID-19 a wannan ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci a birnin Yamai tare da takaita zirga-zirgar jama'a har ma da killace birnin daga sauran yankunan ƙasar. Sannan ya bayyana shirin ɗaukar sabbin likitoci 1500. tare da shirin sallamar mutane 1,540 daga kurkuku ba idan wasu matakan da ya ƙudiri aniyar ɗauka don samar wa 'yan kasar sassaucin rayuwa. Duk wanda suka yi sama da faɗi da kuɗin ƙasa kamata a hukunta su. Dole ne a yi adalci, wagga ta ce daga Allah na halin da muke kuma abin da ya kamata mu gyara zaman mu gyara zaman mu dole ne a komo bisa abin da aka kiya wannan adalci. jarabta ce daga mun yi a cikin matakan da shugaban ƙasa ɗauka wasu zancen kuɗin wuta da na ruwa na taranshi social to ai ya kamata da a ce minista mai kula da nijelek ko kuma a 'yan nijelek ɗin su hutu dalla-dalla su haɗu miye ake ni duk shi shugaban ƙasa in ya kaga matsalar mu in shugaban ƙasa ya yi sauran ministrori suke zauwa su ma su yi abubuwan yadda yake amma nan da ya yi kawai shi kenan abin mutane suna cikin duhu ne shi ka san daukan mataki koko a haɗe shiga ga radiyo wani abu ne kuma a aiwatar da shi ya yi amfanin talakawa wani abu ne na daban mahi yawancin shi ne abba a samu to ko yanzu shi ne muka gudun a ambaci abu a ce gashi za a yi amma a wayi sahiya ba a yi shi ba ko kuma a yi shi a rage muna kira ga gwamnati waɗannan matakin ne da ya hurta matakin ne ne waɗanda za su kare ma 'yan ƙasa raɗaɗin wanga ciwo ko kuma irin abin da zai aihuwa bisa tattalin arziki tun da ka gani yau manya-manyan kamfuna ma sai sun ji ga jikinsu balle shi talaka wanda ka hitowa ya nemi abin da ya ci abu ne wanda dole sai an sa ido an sa kwamiti wanda zai kula da aiwatar da irin wa'anga mahimman eh, niyya da aka ɗauka domin ta amfani talaka yanzu haka talaka suna jiran su gani ƙasa takamaimai abin da an ka ce za a yi kaga wasu kasashe abinci ma aka buga gidajen mutum ana sa musu kenan tun da mu bata kai can ba tun yanzu tun mutane na iya karba a rarraba mu mutane abinci su aje cikin gidajen tun da ba san abin da Allah za shi ba a ɗauki matakin ne ka 'yan kasuwa su kara ma abinci kuɗi ko kuma ka su kara wasu abubuwa na masaruhi kuɗi a jawabin farko da ya yi wa al'ummar Nijar a tsakiyar watan Maris, shugaba Isuhu ya ɗauki matakin rufe makarantu da gidajen cin abinci da na sinima da na shan barasa da dukkan wuraren nishaɗi da nufin dakile yaɗuwar cutar COVID-19 kafin daga bisani a rufe tashoshin motocin jigila matakin da tuni ya haddasa damuwa a wajen masu harkoki a irin waɗannan wurare. Yanayin kasuwa da ya canja sosai. Dan kasuwa wani in ba tashar na abu da wani karo kasa sai dai a hankali sai dai a ce an gode wa Allah amma dai yanin kasa ya canza sosai ba jama'a kowa da Allah dai ya kasa sauƙin lamari ko ba gaskiya ba muna fatar dai Allah ya zaɓa muna abin da alheri muna fatar dai nan gwamnati ya ga alhakin talaka ya ga inda kamata ya da a shiyo kan lamarin a samu a buɗe kasuwanci abin ya sauka sosai bayan an liƙe wannan tasha gaskiya duk inda ayyukan mu suke duk yan kasuwa ɗan da cikin kasuwa nan sun shiga su suna ganin abin lalle ya sanyi tunda wanda duk a cikin tasha da inda zan babu mota mai tahiya to kenan kun bai da wani kuraji cikin aikin shi eh, tunda mu aikin mu da baki muke shi kwarai kenan tunda babu baki kuma aikin namu za mu ganin ya sanyi ko ya eh, yanzu duk wanda a cikin tasha nan in ka tambaye shi kina jin labarin lalle in dai dan kasuwa na yana cewa ya jiga jikin shi kan wani ruhiya da an kai Eh, abin da muka fata kuma allah da ya kawo mana sauki kuma allah ya koro ma kasashen duniya duka saukin wannan alamari eh, mun san lalle gaskiya ne dikiya mun sani eh, mun san wannan ba laihin kowa ne ba laihi ne abin da shahidi duniya kenan tun da ya shahidi duniya ko ina ba mu cewa dami an ka dike kawo yanzu a birnin yamai ne kawai aka gano bullar wannan cuta ta corona dalili kenan hukumomi ke daukar matakan dakile wannan annoba don wa yaduwarta zuwa sauran jihohin kasar ta hanyar matakan hana taron jama'a irin su zuwa wuraren ibada ko taron bukukuwa da na jana'iza da dai sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga wannan saƙon coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasanni na ci gaba da fuskantar tsaiko a dukkan fadin duniya yanzu haka sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko kuma covid-19 ko da yake a ranar litinin da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta kasar jamus ta soma a tasaye inda yan wasa na kocin lucien favre ke trenin mutum biyu biyu a bisa hilayen kungiyar ko a cikin ɗakin motsa jiki domin rage hatsarin yada cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 2019 sai dai ba burusiya dortmund ta ɗaya ce a ƙasar ta jamus ta soma wannan atisayen domin ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta augsburg ta soma wannan atisaye kwanaki tar da sun ka gabata haka ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta leipzig dai a ƙasar jamus da kungiyar ƙwallo ta wolfsburg duka a ƙasar ta jamus da suka soma atisaye a makon jiya sun dakata bayan kwanaki ɗaya suna motsa jiki saboda hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar kasar ta jamus ta ba da sanarwar cewa sai ranar 30 ga watan afrilu mai kamawa za a koma teburin kakar kwallon kafa ta kasar jamus bundesliga a kasar biolorisi da nahiyar turai ana ci gaba da wasannin kwallon kafa duk da wannan larurar ta cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 kakar wasannin ta kwallon kafa kasar ta biolorisi ita ce ɗaya tilo yanzu haka da ke wakana a nahiyar turai akwai wasannin da 'yan afirka ke halarta ciki hadda mummoyan sane dan kasar gine kari dan shekaru 22 da haihuwa wanda ke bugawa club din fc islot shiku mai horar da kungiyar kwallon kafa na equatorial guinea yanzu haka yana kafe a malabo birnin kasar inda aka saka dokar zama gida dole saboda larurar cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 sebastian mine na ci gaba gaba da kira ga hukumomin kasarsa ta haihuwa cewa da ƙasar faransa da su dawo da shi daga gauga ƙasar ta faransa tare da sauran faransawa da ke can ƙasar ta equatorial guinea yanzu haka saboda wannan cutar ta coronavirus ko covid-19 shi dai sebastian mine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta equatorial guinea ya horar da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar kenya a watan mayu shekara ta 2018 zuwa august shekara ta 2019. A nasa bangaren Emmanuel Adebayor dan kwallon kafa dan kasar Togo yanzu haka yana kargame a wani hotel a kotonu na kasar Benin tare da mutane 84 da suka yi balaguro tare da shi a cikin jirgi guda daga kasar Paraguay inda yake buga club din Olympia. Emmanuel Adebayor dan shekaru 36 da haihuwa ya buga wasan karshe na Champions League na club club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai a shekara hudu tare da kulob din AS Monaco na kasar Faransa dan wasan ya buga ma kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Tottenham kamin ya koma a cikin watan Fabrairun shekara ta tara a kulob din Paraguay na Olympia da ke garin Asuncion kulob din da ke rike da Kamben zakaran teburin kakar kwallon kafa na kasar Paraguay na shekarar da ta gabata. A wani labarin na daban dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru Alex Song tuni ya ce ya kai Kulob club dinsa na FC na kasar Switzerland ko Swiss kara bayan da club din ya ce ya kore sa Alex Song ya ce hakan ta faru ne bayan sun kammala wani wasan sada zumunci ranar Juma'a goma sha uku ga watan nan da muke ciki na Maris kuma ya ce da komawarsu sai shugaban club din nasu na FC ya aiko musu da wani sako ta WhatsApp cewa akwai wata takarda da kamata su sanya wa hannu ta rage musu albashi zuwa euro dubu goma sha biyu a kowane wata wannan ko sanadiyar halin da ake ciki na duniya na cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 babu wata tattauna in ji alexis song akan wannan maganar alhali ko kungiyoyi daban-daban na duniya ana tattaunawa wa juna har a cimma matsaya mu kuma da muka ga haka sai muka ki rattaba hannu a wannan takardar abin da sa club din ya ci ya sallame mu alexis song dan kasar kamaru ya ce tuni lauyoyinsa suka kai karar club din FC Sion na Switzerland a gaban hukumar kwallon kafa ta FIFA wadda suke neman ta kwato musu haƙoƙin su tun da akwai yarjejeniyar ta haɗa su da wannan kungiyar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako Masu sauraro kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. Hadiza a takaice duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Koriya ta kudu a yaƙi da cutar COVID-19. Ƙungiyar lafiya ta duniya WHO a yau talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Kungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau talata ta yi gargaɗin cewa kamfanonin jirage a faɗin duniya ba za su farfado daga komaɗa mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen in wannan shekarar. Kana kuma farfadowar kan iya kasancewa na ɗan lokaci idan annobar corona ta sake juyowa har aka samu ƙwaruwar annobar ta hunturu. rikicin da ake yi a tsakanin 'yan awaran kamaru da dakarun sojin kasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan biyu inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu ɗaruruwan dubbai da muhallansu da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a duwala inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu afirka ta kudu ta kaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce dubu ɗaya adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar a daren jiya litinin shugaba cyril ramaphosa ya ba da sanarwar cewar a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya akalla dubu goma za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma tuni dai kasar afirka ta kudu ta ɗauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar 'yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 sun kamu da kwayar cutar a kasar afirka ta kudu kuma mutane uku sun mutu zuwa yanzu dai an samu mutane sama da dubu biyar da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar afirka kuma mutane 173 ne suka mutu masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.